a wannan sabon shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ina jin ishirin da tara ga watan goma talatin ga watan goma a talatin da ɗaya ko talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu almiladiya inda muke karatu littafin mu na kitabu tauhid na imamul a'imma ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala bayan wata guda wata biyar da muka yi na hutun sallah kama kama ya zarce tun hutun azumi dai har sallah har ya zarce saboda wasu da dalilai dai har muka samu wata biyar ba mu dawo ba to gashi Allah ya dawo da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki bi mannihi wa karamihi yayi muna jagoranci abubuwan da suka bijiro gare mu na kurakurai shi yafe mana. abubuwan da muka aikata na kyakkyawan ayyuka shi karɓan muna shi muna da mun a kowane lokaci kamar da nisha faɗa insha Allahu zan sa malam Mustapha Buhari Sani ya rinka ja muna baki saboda saukakewa kuma wannan salo na wanda kun riga kun saba da shi a wurare da dama ubangiji Allah ya muna jagoranci karatun da muka aje ko inda muka aje cikin karatun mu babi na biyar muka aje bayan malam ya gama gargado hadisai ingantattu tabbatattu da sun ka bayyana mana sifofin Allah madaukakin sarki da sunayensa da kuma ya ƙara bijirowa mataki na biyu da faɗin cewa wannan shine aqida ahlus sunnati wal jama'a shine aqida tulladun sahaba radiyallahu anhum ajma'in shine aqida dukkan tabi'ina waɗanda ba su karkace ba masu biyar sahabbai da ihsani shine aqida duk malaman hadisi duk malaman kutubu sita shine aqidar su wayannan na hadisan da ya ambata baya gama haka sannan mataki na uku ya tafi kan ambaton kaulin lukka ko zance ko raddin da yan bid'a ka faɗi game da waɗannan hadisai ko yannan maganganu da ake faɗi da halin sunna na kokarin suna son su karyatar da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko su ture aya in sun samu wata dama da yake hadisan kamar da su kansu suka faɗi kai ibnu kuzaima kawo alshemu ibnu kuzaima bai kawo hadisi guda shi ke ne ya takaitu da shi hmm, sai ya ta kawo hadisi ga magana guda ya kawo hadisi ya koma ja wani sanadi ya koma ja wani sanadi ya koma umhanin wannan to in kai ka kawo illa ga wancan na farko to bari a kama wani wanda bai da illa bari a kuma kama wani bari a kuma kawo na dole karshe dai sai ka mika waya ka ce dai kai ka yadda illa dai ka yadda ingancin hadisi illa ka kibi ko ba haka ba sai a ɗauki wani mataki da kai abin bakan hadisin bai inganta ba ko akwai suka ga hadisin ko ko hadithul ahad dai ku sun wato shi ko ko kaza ko kaza duk wata tabbata ba to haka ibnu khuzaima ya ci gaba yana kawo da na hadisi to yanzu sai suka bar magana suka bar cin karo ko suka bar kalubalanta ahlus sunna da aya da hadisi sun da koma ni da hankali da kiyasi idan ana cewa kaza to ai kaza na iya zama kaza kaza na to shi kuma yanzu ya ɗauko matakin mai san musu raddi raddi a wajen luga raddi a hankali din da sauransu babban raddi suke cewa ya za ku ce ma Allah as-sami'u mai ji ku ce ma Allah al-basiru mai gani ku ce ma Allah kaza ku ce ma Allah kaza gashi ko waɗannan sunaye na waɗanda ana umarni da su ga waɗanda ba Allah ba ai kun kamanta Allah da wannan kun kamanta Allah da makhluki to shi to shi na yaka kokarin ya bitoro muna ya kakka mun nan abubuwa da kafin na dan dade ba yi ba to na dan faɗi haka da don mu samu inda muka juna magana kuma zan dan yo ribas kadan ba baya ba dan dawo kadan malai koma karanto muna wata paragraf guda biyu da yake mori riga mun karance su wancan an fassara amma ya sake karanto mana su ko in fassara ba sai ma'anar ta koma dawa ga hankulan mu sai mu tsora inda muka tashi inda za mu tashi shafi na sittin da ɗaya ga irin masu wannan nuska irin wannan duk wanda adda irin wannan uku, to shafi na sittin da ɗaya ne sittin da ɗaya ne inda ya ce wallahu alhakamul adadu ko to ne kamata mu tashi amma ai hankuri zan sa malam ya ja muna daga shahi na sittin daidai inda yake cewa fa amma ai tijadul jahiliya paragraph ta biyu ta san sama tsakiyar shahi ya kwaso mana karatun ba ma sai mun fassara ba la'alla wasu abubuwa su koma mai mai tuwa gare mu akar maka Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim wa والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو لقوله ليس كمثله شيء الشورى فمن القائل إن إن لخالقنا إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها وهذا من التمويه على الرعاء والسقف يموهون بمثل يموهون بمثل هذا على الإبهام يموهبون أن من وصف الله أن من وصف الله بما وصف به نفسه في مختلف تنزيله أو على لسان نبيه محمد أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق وكيف يكون يا ذوي الحجاب خلقه مثله nan in kuka tuna dan bari mu dan bada haske yace to hujjar da jahamiyawa wa ahlus sunna su karin suna son su bankadi ko su girgiri ko su kiskini hujjar ahlus sunna ta hanyar hankali kuma karkashin nafi suka ce Ya ah, ku ce a siffanta Allah da kaza a siffanta Allah kaza gashi Allah na cewa laisa kamithlihi shay'un shi yasa ba mai ta ce Allah na sama ba ba mai ta ce Allah na da hannu ba ba mai ta ce Allah na da kafa ba ba mai ta Allah Allah ce yana magana ba ko yana kaza ko yana kaza ko yana dariya ba mai yadda ba saboda ni saboda kun ce haka na kun kamanta Allah da wani makamuki don kai kana dariya kai kana magana kai kana da hannu kuma Allah ya ce laisa bi shay'un suke nan, ko kalmatu haqqin yuradu al batil ko magana gaskiya laisa kamithlihi shay'un amma su sun yi wani waje da ita yace to in kuka da mace to wacce Allah na da wacce mahalicin muna na da misul wacce an mu ce da misul ba ko ko wacce na da shabihu ba mu ce ba wannan kawai kawo da ido na muka shi sha tabwihu kau da na, ko ba haka ba a ci duhu kuka wa mi kuka wa marasa hankali yan A bisu arru'a asum tashi bisu kaskantattun mutane irin su ba haka ba sai karatu ba suna son su yi tamwihu su yi ci cikin duhu akan jahilai suna rudar da jahilai su ce duk wanda siffanta Allah da abinda Allah siffanta kai ne da shi to ya wa Allah kishiya ko ya siffanta Allah da wani yace ya kuma abuta hankali ai babu wani guda ahadin wanda ya taba cewa halitta Allah daidai da Allah take ba ta samu haka ba in dai ma abuci hankali na malam shi gaba نقول الله القديم لم يزل والخلق مخلص مكروه والله الرزاق والخلق مرزوقون والله الدائم الباقي والخلق هالك غير باق yace ga ga aqidan mu aqidan mu Allah shi harko na kuma bai da azal amma halittu kagagguna kuma su kagagguna kuma waɗanda aka ci su wani ko shina wal khalqu muhdathun kagagguna kuma marbubun wanda aka ci su wani dama daga rububiya mai halitta ka ya ci da kai ya azurta ka to Allah huwa rabbu su ku su amur bubuna sannan wallahu razzaqu su ko mi su an Allah shi ka azarta su ko su an ka azarta sannan wallahu da'imul baqi wa khalquhu halikun ghairu baqi kada tunnan kai ka san ba muna nufin wai mu Allah da siffan makhluki ma Allah mara shi farko na wanzaje na amma sauran halittu kada suka kun ba su wanzuwa ko والله الغني الله ما ولاتنا عن جميع خلقه أما والخلق كلهم فقراء إلى الله خالقهم kuma haka ba haka ba walaysa fi tasmiyatina ba'd al-khalq bi ba'd asami Allah bi mujibi inda ukala alladhina yaqiluna 'ala Allah khitabu an yuqala innakum shabbahatum Allah bi khalqihi kaulin da muka cewa cewa Allah na da siffa kaza a siffa kaza bai dace ba ga mai hankali ya ce kun siffata Allah da makhluki malan karanta wallahu al-ghani والله الغني عن جميع خلقه والخلق كلهم فقراء إلى الله خالقهم وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم أسامي الله على خلقه وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب وفي الجذور والبيوت أليس قد أعلمنا أليس قد أعلمنا منزل القرآن منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه الملك وسمى بعض عبيده ملكا وخبر وخبرنا أنه السلام وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام يتشي in dai mutum mai hankali na bai cewa sunayen gada muka muka kira Allah da su su ɗaya sun zai zan dalili gare na cewa kun kamanta Allah da makhaluki saboda mi wai saboda kun yi unwan da sunayen Allah kan makhaluki yace abin da za mu cewa tambaya kai jahili وهل يمكن عند هؤلاء الجهال هؤلاء الجهال حل هذه الاسامي من المصاحف من المصاحف تنبيا ودان جسونا إذا ممكن كرا الله رسول أكوي في القرآن كباب أكوي تو ينا يوا ينزو أور وريسو يوم مشير في القرآن ينا شروع بيت شروع أو ما هو من من صدور أهل القرآن تو أنا إشاعي شو جزوك أتمهر القرآن كيف كحرت القرآن أنا إشاعي ما نزونا الله بيت شروع aw tarku tilawatiha fil maharimi wal katatibi wa fil juduri wal buyuti to yana yiwa a bakkaratun su a zauruka da makarantun ne da gida da bai yiwa a bakkaratun su to alaysa kada alama na munzil qur'an ala nabihi annahu al maliku ashe shi ubangiji maɗaukacin sarki wanda shi ya saukar da alqur'ani ashe bai sanar da mu ba ta hanyar qur'anin da ya saukar ma annabi ne na cewa shi an maliku bai sa kai ne maliku ba ya sanya wasan ma ba da abirihi malikan to bai sa ma wasu cikin bayi ne maliku ba wa kana maliku tuni bihi ko ba ta cikin sotu yusufa duk inda maliku wani kai cikin sotu yusufa ai ba mu Allah ka miji ba to gashi Allah da kai ne ya kira kai ne maliku ko ba haka ba sannan ya kira wani mutum maliku shi Allah da kai ne ya haka to abin da muka so kai ko dai ka shahe ma Allah maliku kamar masarkin ko ka shahe masarkin kaban ma Allah inda kana so ayi guda kai baka son kai wa da Allah ya yi ko ba haka ba kuma ba ku shahuwa kan to zaɓan amma wani ka ban mu wani ce ma Allah maliku ka ce ka ba kiran kowa maliku ko kira wani maliku wanda ba Allah ba ya yi kaza ya kaza shi zai mu ce ma Allah to ya kira shi maliku ko ba haka ba in ko ka ce Allah aka shahe maliku duk maliku sifa ta ta mafarki sarkin gari da maliku sarkin wani gari maliku ko ba haka ba a shahe ma Allah a kira wani maliku afka a kira Allah maliku to sai mu ce kuma kai ilhadi cikin suna Allah ka hana ma Allah suna ne da ya kira kan yi da shi to wacce lahuma murrun ko wacce lahuma kufurun ko ba haka ba eh sai ce sannan ni sannan wa khabbarana annahu salam bai faɗa mana shi assalamu ba salamul mu'min al muhaimin al aziz al jabbar al mutakabbir bai ce mana shi assalamu ba to wa samma tahiyatul mu'minina bainahum salam fi duniya ai gaisuwan mu'minai tsakanin su wa mu wa mu ba ce mata ya salamu ba wa idza quyitu bi tahiyatin faruqu bi ahsani minha aw rudduha ba ita ce annabi ya masala ce ashe assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ashe assalamu ba salama ba afshu salama bai na bainakum afshu salama bai na bainakum kuwa ga Allah ko salamu ashe sallama ko to gashi ashe Allah ya kira kai yi assalamu kuma ya kira gaisuwa tsakanin mutane assalamu kai ka cewa ba a kiran Allah da sunan da aka kira wani makaluki to gashi Allah ya yi kuma ya ce ita wannan gaisuwa tsakanin musulmi ita ce salamu fi duniya wal akhirah fa qala fi Allah da kai ne yace tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar mu'minin ranar da su da Allah shi ne salam salam salam salam ko ba haka ba to ashe gashi Allah ya kira kai ne salamu mu ci gaba ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يقول بعد صلاته من تسليم الصلاة Allahumma anta salam wa minka salam ga annabi yana kiran Allah assalamu ya ga masallaci Allahumma anta salam kuma wa minka salam ko ba haka ba Allah kai assalamu Allah annabi da kai ne ka kira Allah ko to sai mu ni sai mu to bari mu shi ko Allah me yace ni assalamu wa qala azza ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا kar ku ce ga wanda ya kada muku gaisuwa assalamu alaikum ku ce ba mumini bane ashe assalamu ana amfani ta gaba Allah ba ko ba haka ba ashe har sai wa ku ku ana amfani ashe duk an ce Allah na da kaza ba shi ka ce wa a wai tun da makaruki na da wannan kalimar ba to shikenan kun yi kuskure kun saki Allah ba amfani da wannan kalima ga Allah ko ba haka ba to alhamdulillah malam ya gargado ya faro da kalmomin da muna da ittifaki tsakanin mu da su sun yadda ana kiran assalamu ga Allah kuma sun yadda sallama salama aka ce mata sun yadda ana kiran Allah almaliku sun yadda wa kana maliku tuni bi ana ce almaliku ko ba haka ba sun yadda ana ce ma Allah azizu amma suna sun san akwai wa kana timratul azizi ko ba haka ba sun yadda sun muka mu gangaro ga inda sun ce ba su yadda sai sun kai cije sai abin da ka sun yace to ni an matsala ba da iri gudana ba مجاملة فثبت فثبت في خبر الله أن الله هو السلام نعم كما قال في قوله السلام المؤمن المهيمن نعم وأوقع هذا الاسم على غير الخلق على غير الخلق على غير الخالق الباري وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن kamun sannan ya ce kamar yadda shi Allah madaukakin sarki da kai ya kira kai ya tabbatar da cewa shi assalamu inda yake cewa assalamu almu'minu almuhaimin alaziz aljabbar almutakabbir kaga cikin jeran jiya sunan Allah akwai assalamu ko ba haka ba amma Allah da kai ne na wa auqa hada isma ala ghairi alkhaliq alba'id yayi umfani da wannan suna ga ba mahalicci ba makaki ba inda yake ni inda yace innamal mu'mina ba mu kai ba sai wala tuqulu ma alka ilaykum assalama lasta mu'mina mun kada da assalamu to sai kalma ta ji almu'minu ba ce ma Allah almu'minu ba gashi assalamu almu'minu almuhaimin ba Allah aka nihi ba to bari mu ji shi Allah kun bancin ya ce maka ne almu'min ya wanda kalmar ga wani wanda ba Allah ba wa a'lamana azza wa jalla annahu almu'min wa samma ba'd ibadihi bil mu'minin fa qala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نعم الآية وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقال إنما المسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات duk waɗannan ayoyi mala yana so ya kan hujja cewa kalma al-mu'minu Allah ya wanta ta ga kai ne kuma ya wanta ga wasu mahadu kai na shi aya ta farko assalamu al-mu'minu al-muhaimin al-aziz kun san ta Allah ka amma babu wanda kace ma inna mal mu'minuna alladhi Allah ka nufi ya san mu'mini aka nufi sannan kuma cewa innamal muminan allazina amanu billahi wa rasulihi sunana na mu'minai ko ba haka ba kasiya kuma in dai fata min al mu'minina qatatalu mu'mina har yanzu sannan ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat har mata sun samu siffat wal mu'minati ko ba haka ba Allah ya kira kai ne al mu'minu bai hana kuma ya kira wani ma makaruki mu'minu ba kuma kai da haka ko to mu ja kuma ko wani suna وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله فجعلناه سميعا بصيرا yace سورة نبي الله Allah madaukakin يا ya ba mu ذكرنا ذكرنا قبل an Allah khabbarana Allah da kai ne tuntun ya tunatar da mu Allah mai kasarki ya habarta muna khabbarana annahu shi Allah sami'un basir kowa san haka wurare da dama sami'un basirun sami'un basirun sami'un basirun sannan wa kad alamana shi Allah da kai ne ya sanar da mu annahu ja'ala al-insana sami'an basira shi ya mai da insanu sami'an basira yace hal ata 'ala al-insani hilun min har zuwa ila qawlihi faj'alnahu sami'an basira ashe Allahu sami'un basirun sannan kuma ko kai ma sami'un basirun ko ba haka ba ashe cewa laisa kamithlihi shay'un budun budumi ne aka sunaye muna a isa ayat ko oh, sun yace wa sami'ul alim ko ba wa sami'ul basir ko malam yana jero muna wurare da yawa inda sunayen Allah suka yi daidai wajen lafunza. ba wajen hakikan ma'ana ba wajen lafunza sun kai daidai da sunan makalukiya saboda haka mu ci gaba har yanzu mi wallahu al-hakamu al-adil wa khabbarana nabiyuna wa khabbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna isa ibn maryama yanzilu qabla qiyam as-sa'ah kam hakman adlan wa imaman muqsita kunan da ma za mu tashi amma ina ganin da mun ka dan bayo mun ka dan haro ba ai kun ji abin ya tsinke ko mhm. na khabbarana nabiyuna shi ko annabi mu ya labarta muna anna isa ibn maryam eh, wallahu al-hakamul Allah shi al-hakam kuma shi al-adil ko ba haka ba za mu darasa na musamman game da asma'ullahi ta'ala da sun karo cikin hadisai an gane ba kuma mu wato ahlus sunna idan mu babu lungu babu ko ba haka ba kowa ta shan koko yau gashi malam za mu ɗan taɓai kaɗai shi malam mai littafi mu ce mai ala gafarta malam kalima al'adadu laysat min asma'illahi ta'ala kila an fahimta ko amma saboda shi yana da hadisi amma ma kauni da'ifan la yuhtaju bihi ko ba haka ba shi kawo shi to mu ko alhamdulillah wasu malamai da ko tafarori ne ko he da shi sun sanar da mu waɗannan hadisai da fifai na layu ta biha kuma hadisan su sun ka zo da kalim al'adal cikin su saboda haka laysa min asma'illahi ta'ala bari in sauri in gama al-muqaddisu laysa min asma'illahi ta'ala zai kawo shi ko ba haka ba al-muqaddisu laysa min asma'illahi ta'ala amma dai malam da yake ya ga hadisai ya karanta hadisan itiqadan minhu al-adad al-muqaddisu sunayen Allah na kuma a cikin wannan hadisi an kira Allah da su sannan amma hadisan ingantattu sun tabbata an kira waɗanda ba Allah ba da al'adul al-qusd sai ka sun ya kwa maya mun ina fata ku gane yau mun ka to za mu gama karatu a ce eh lalle Allah ya kiyan a hadisi akwai al-hakam al-adul adan ka tafi su sun yadda da su to kuma gashi sun yadda da kuma wani wuri inda Allah ko ko inda manzo Allah ya kira wasu al-adal al-hakam al-qusd ko ba haka ba kawai dai ku ku ku rike ku rike muna abinda malam ya biyo kai amma cikin kuma in ko da mun bi mutum da gudu ba ido ne muka biya ba kila fahimta ba ido ne ta garga dokan muna tare amma inda bai dan yi dan ya dan taka duke gwale to kage mun ka tsaya mai tsuke duke ne ko ba haka ba a can ya gyara sai a wuce eh irin to mu kula saboda haka alhakam suna daga cikin sunakin Allah alhakam a kula ba alhakimu ba kuma nan sai Allah so da yake ma kamuwa karatu tun cikin hutu wannan waye ta roƙo cewa ya kamata a yi muhadara ta musamman ko sassa game da asma'ul Allah ta'ala ya kamata a yi ta musamman kuma na ce lallai shawara ta ta abinta na cewa irin kalmomin da aka ambata ko ko a dan cikin fatawa sai a dan ambata a wuce ko cikin karatu a dan ambata a wuce ya kamata hadisan nan da ingantattun da masu raunin da maganganun malamai a karkato duk a karanta duk a rage a kan idan zai kowa ya tashi da ya san asma wallahi ta'ala ya san abin da ba asma wallahi ta'ala ba ya san ka'ida ko formula aka da sunan Allah aka ce wanga sunan Allah na wanga ba shi bane ya san abin da aka cewa ga sunan Allah da ya ce insha Allah za mu yi to in Allah so kuma za a yi sai dai ban ce gobe ko jibi ba amma dai insha Allah cikin karatu tukkan mu za mu kebance wata rana ko wannan masallacin ko na ibana yake su aka akida ko ba haka ba ina ganin aka akida sosai sosai to kila sai mu bance babu da ko da magana mun kai ko ba haka ba eh ko magana mun kai babu da amma da mu kebance tsara rana dai mu yi magana asma'ullahi ta'ala wa sifati fi kitabillahi wa sunnah insha Allah ta'ala to ala kulli hal wallahu al-hakam Allah shi hakam wannan sunan na Allah tabbatacce amma al-adal ba ɗaya daga sunan Allah ba inna Allah ya amuru bil adali na ba huwa al ba ba ya amuru bil adali al akwai abin da yasa sai mun kai karatu zaka ji wani abu ko ba haka ba amma a ce mutum kana ya zama to Allah barkin sarki ya ba labarin haka ko to ai al kai manzo Allah ba labarin haka ko to manzo da ya labari cikin hadisi ingantacce Allah Isa Maryama yanzu qabla qiyam Isa ɗan Maryam zai zo kamun duniya da tashi zai zo hakaman adalan wa imaman muqsita duk manzo Allah ya isa daga sifofi to in ma ka ce sauran ba tabbata amma hakamu ya tabbata ga Allah to gashi Allah hakamu Isa hakamu kai ka san dai sun kalma mai daina sun kai daidai ko ba haka ba Allah Isa da ya sauka hakaman mai hukunci adalan kuma adili wa imaman shugaba al-muqsitan mai adalci cigaba malam A lokacin da bai cikin sunayen Allah amma malamin hadisin da ya zo na walidu ya ambata shi gashi zai faɗi dalilin mu kuma za mu faɗi dalilin والمكشف min اسم من أسامي الله عز وجل في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي حكما من أهله وحكما من أهلها فأوقع الإثم الحكم على حكمي الشقاق yace ga shi wal muqsitu kalimar muqsitu suna aidan ismu min asamillahi ta'ala suna daga cikin suna Allah madaukakin sarki mallan ina ka dogara yace fi khabari abi zinadi a hadisin abu zinadi an al-a'raj an abi hurairata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi asami rabbi azza wa jalla fi al-muqsit ga hadisin abu zinadi wanda ya rawaito abu zinadi mun san shi ko cikin motsa malik yana daga cikin malamai imam malikin haddasa haddathani yahya an malikin an abi zinadi an al-a'raji an abi hurairah radiyallahu anhu wannan yana cikin sananne na abu zinadi duka ne mun ce yana da harda sosai har da sai ma suka san ana ce mai abu zinadi uban kasku da kasan ashara ta kama ka fa to haka yake eh eh an al-a'raji daga a'raj Abdurrahman bin Muhurmus shi ma tuka ne an Abi Hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعين إثما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة kun hadisin uwa zuwa ga to shi na hadisin mallan kasu ya kawo da shi hadisi na ingantacce hadisi na da an karoto da shi daga tikatun manyan manyan malamai wurare hadisi na da bukhari ya fitar imam muslim ya fitar duk sauran masu kutubu sitta kusan sun rawaito shi imam ahmad ya kawo shi imam dabrani ya kawo shi imam al-bahati fi shu'ab ya kawo shi sannan fi fi shu'ab ya kawo shi kazan sannan ya kawo shi fi sunan sunan al-bahati ya kawo shi duk malamai sun kawo shi amma kusan wani abu nan sun ka tsaya إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما illa wahida man من أحصاها دخل الجنة شيء إنك تتشي kuma ta hanya ingantatta haka ta ce amma da ta biyo hanya wasu mutane daga cikin hanyar walidu walidu shi ka cewa shi walidu bin muslim حدثني شعيب بن ابي حمزه سيتي عن ابي an عن الاعرج عن ابي هريره حديث دباكين ابو الزناد a افهمت sosai abu zinadi da araji da abu hurar ba nan za ka ji hadisin ba wanda ya kekar abu zinadi to ɗaliban abu zinadi da yawa suke ɗaliban su da yawa suke ɗaliban ɗaliban su da yawa suke an fahimce ni to amma cikin su kowa in ya taho ne ya tsayawa inna lillahi ta'ala 99 isman la illa wahda man ahsaha da kharal illa abu zinadin da abdul malik sunani su sun ka kawo wannan ziyada musamman al-walid ibn muslim shi yace ni shi yace inna lillahi ta'ala inna lillahi ta'ala tis'atan shi abu shi walid ibn muslim kuma walid muslim ya dalilta tadalisa taqwa mudallisina kuma tadalisa taswa yake ya daidaita ma ya yi ma ya aza kara ko ba haka ba ya kawo tabar ma ya aza ya shayi in ka zama ina kai yawwa a tasoya ta da nisu tasoya ya kai da ka zanna kai babu ka to shi walidin musulmi da shi da bakiya su aka ce masu na cikin mafi sharri masu ta da nisu bakiya da din musulmi. to shi ya kawo ya yi wa ga ziyada da ya kawo hadisi inda kowa ya sani ina lillahi ta'ala wata suna isman mi'a ina wahida man man asa da kal janna ko sai ta kwana cikin dare tarkato su su sunayen ya ba tan ya riga can ya tarkata sunaye cikin da tare yanzu in yace haka ya dace sai ya ce wahiya ko Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku sai ya wani abu da malamai kace mai kai ba wata alama da zaka gane ba a hadisin bane inna lillahi ta'ala baraka wa ta'ala ta fata wa tusna isman ma man asaha dakhala aljannata wa hiya Allahu ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin shikenan sai ka ce malaka rasulul karim ko ba ka ba shikenan sharru tadayis sharru tadayis imam wali ibn muslim din nan na ce imamu ba imam waje masu masu tadayis kenan ko wali muslim din nan ya dan yi kokari wasu wurare sun ya tsaya dan tarkato wasu sunaye na Allah ba cikin sun Qur'ani da hadisi amma sai dai matsala ce kan kaje creating suna in babu shi ko ba haka ba ganin Allah ya kamata a zana mai suna kaza amma babu to bare zana hanya na ce haka ta alama ba kifiya bai sai kawo sunan naki da yawa da ba a cikin Qur'ani ba a cikin sunna mun ce su wajen 31 yan lakta da zamu yi Allah su za a kawo za su ba sun wasu daga cikin su ina ji ishirin ko sha wani abu na ayat ambata amma kuma na ta karo wasu abubuwa da yawa na ta ganin wasu abubuwa da ya karo ya karo ya kawo wasu ma da kai ne na wasu samo su gaba kuna mutane ko ba haka ba abin gana da aka cewa jita jita ka kowa a kira Allah da sunan da a jita jita sannan wasu driving ne graduation har daga ba sunan shi ka ce ma graduation ko ba haka ba suna na ya dan malkaso ehe qul allahumma malikal mulki tu'til man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha cikin wa tu'izzu wa tuzillu sai samu al-mu'izzu al-mudhillu al da kullana ta yaki da cikin an ka same ta ba wa tu'izzu wa tuzillu sai ce al-mu'izzu al ko wa innahu huwa yubdi'u wa haka ba irin ya kawo haka suna an haka wa annahu amata wa ahad wa abka ko sai ce almumitu ko ba haka ba wa anna Allah yuri man fil qubur sai ce almubi duk babu so su suna yawo kuma nan kasar da su dunga haka shi yau ka isa in dai kana tare da waɗanda a haka nan ka ce ba suna Allah ba a yadda sai dai dai kawai irin mulkin kai tawaye a ce ga yadda yana ba yiwa suna Allah na ba ko ba haka ba shin hin shi kenan babu za a yi da kai amma dai in ka yadda ka shiga cikin da ka isa Eh, eh saboda haka akwai da ba a kuma kiran Allah da su zalunta Allah na ilhadina ilhadina ka da sunan Allah na asma'ullahi tawqifiyya ba a tara su ba a derivation ba a coin ba a yi ba a ni ba a istiqaqi ba a irtidai duk ba ya shi a fahimta sosai to al-muqsit ina daga cikin al-muqsit ina samo ta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulil ilmi qa'iman wal mala'ikatu wa ulil ilmi qa'iman yace Allah ya mai adalci ka Allah ya kina fahimta eh ai Allah shi ne kisa maka ne suna ya fi abin da sunan yake ko ba haka ba kai da walidi dan rikice ya samu Allah ma abin da babu yace ma Allah abdal mai cutarwa ya ga yayi mamagun sai ya dace Allah shi ko ba haka ba dan rage ko ba haka ba qaddaru annatu duk ba sunan Allah ne da addaru da annatu da yan gida guda na kila an gani kun la amliku nafsi naf'an wala darra ko ko ba darra wala nafa Allah ya aka kaman ba Allah annatu addaru ba da ka san abin da haka nan da ba ka ce ba Allah haka nan ba shi ma wa da yace an ce annatu sai ce mai wani ko kaga Allah ne wani bai san wani matsalar take ba a nan wurin kana sa suna ana sa an ce Abdullahi ko kore na su aljeri kore na hakikatan in ka ci mutum ya ma gardama yanzu ce a dakata yanzu kamu a yi karatu a yi musu ka samu su karin hujjoji amma yanzu kurkusa ce gwada ma hadisin da sun ka fito shi ke na ɗai ya ce kaza za a gwada ma hadisi kuma babu shi wata da hankalin ka babu shi ko ba haka ka ji tsoro babu shi in ya kawo ma na tirmizi ko na ɗabari bi sanadi walid musulun ka ce to shi wanda ni malamai sun ka ce ga walid bin musulun ko ba haka ba duk littafin da aka tafaridi ka yadda ko duk dai na tafaridi wanda ka cewa malami kaza sika na ko ifi na ka da ko wani na ko ne bida na dauko me sun ka ce ma wali ko ba haka ba don ko yan bida ba ka da ba dan ya kawo hadisan da su kuma sai da su ba nan wuri sun kaso kai sun kace kai mu dalisi na a shiga ga gaskiya ta kuma haka ba eh to a shiga ga sun abin gudana to al-muqtadu laysa min asma'illahi ta'ala Allah ta kiyaye amma al-muqtadu ga dan adam su suka kalma ce mai kyau mai adalci mai adalci kila fahimta eh, eh amma kisan a kula da wasu abubuwa za mu zo da karfi insha Allah saboda haka ce wanda yayi fi khabari abin zina da Allah araji ana bi hurairata malam ɗayan biyu in ma dai ɗai tsoron ya kawo fa hadisan duka kila ko kuma lokaci abai da ko na mai kama da haka da bai ce mana fi khabar hadis da ba duk da mun fara daga abin da ana da ana bai da matsala to matsala ce daga farko can sannan kuma duk da sun karanta hadisi ingantattu babu kare Allah ya samu gani na gaba Allah mun ce alhakamu na ko shi wannan mun yarda Allah ya bace su mu yace eh ku diba ku gani wa qala Allah ce fi zikirin bai da zaujaini inda yake ambaton rashin jituwa in ta hauta faru tsakanin mata da miji Allah ya ce fa kifto an ta kaza fa in khiftum shikaka bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wannan hadisin ga ayat mun karanci ta cikin bulugul marami cikin kitabun nikah ta hanyar sulhu matakan da Allah ya dauke tsoka ya shata ya gindaya, sun ka asa mai wata bai, ko ba haka ba daga cikin matakan na cewa a ban maka yadda mutum bara ka ji ka dan hazala ko ba haka ba ta dan kima zazzahe kawai kace na sake shi babu wata matsala ko ba haka ba ai hankuri a yadda ne wallahi ta kafu da nushuzahunna fa izuhunna wa hajruhunna fil mabadi wa daribuhunna ko ba haka ba ku yi wa'azi ku yi kaza ku yi kaza in abu ya kici ya kitanyewa ku yi sulhu tsakaninku ko ba haka ba sulhu khair wa hadratul anfus shuhha ku yi sulu kashe to shike da Allah ku yanzu a kuma ga rarrahin na da kalmalin zan zan kai miki abin da shi na cika ba ko ba haka ba eh ba dai kudin ce wani ba naira goma su yi kadan zan kara naira ke sai a yi sulu wa sulu kai misali ko ba haka ba sai a sassauko dama shi a da sai a gyara to in kuma an saki ki da kitan yawa to sai Allah ya mataki na uku yace wani kasto shi kaka bai nishi ma in kun ka ga wa tsakanin mata da miji kun kai tsoron shi kaka bai nishi ma abin ya ya ki jaruwa shi kaka tarwatsewa ta tayawa. to abin da za a yi faba su hakama min ahliha min ahlihi wa hakama min ahliha ku tadda wani hakama wani mai hukunci daga cikin dangi ne shi mijin da wani mai hukuncin daga cikin dangin da su a kai su wasu wasu can hakama ne din so su zanna su yi matsala far wajen da cikinta ɗaya su ta, su diba su yi analysis su gano shin harkar ga tana jawa kuma ta jawa in sun ka gano mai gyaruwa ta su gyara wanda adda matsala a bashin matsala wanda bai da ya yi abin kirki a ya bai sannan a ce wani mai matsala ya bai a gyara in ko sun ka ga kai abin bai gyaruwa wannan abin bai gyaruwa tunda kun ji an yi kaza an yi kaza kawai ni an dacewa Allah a huta da kowa duk kowa ya san ya yi ko ba haka ba Allah ya ba kowa wanda a daidai da shi ko ba haka ba eh, eh shi na araba shi na Allah ya ce ma wanda mutum haka ma ya ce wancan hakaman kuma ya tabbata hadisi Allahu al-hakam ya za ka ce haka ina kun fahimta Allah da ke sarki fa auka ismal hakan yayin wanda suna hakamu ala hakamai a shikari akan masu sun raba aure guda biyu ko masu sun wajen aure guda biyu haka ba aka ce musu ba sannan wallahu al-adal Allah shi adal ko wa amara ibadahu bil adal al-ihsani ya umarci bayan sa bil adal al-ihsani wannan in mun yarda da cewa Allah shi adal ko amma dai hadisin bai tabbata ba abin da ya tabbata abin da malamin sun ce Allah adalu ko a hadisin din ko ba haka ba to kuma Allah ba ce inna Allah ya amuru bil adali ba wa ihsani to kaga ya umurce ka da wani abu kenan an gane ba bari har yanzu malam ko majamar hadisan dai da ka nuna Allah mu kushiduna ko ko mutane mu kushiduna mu kare shi والله العدل وأمر عباده بالعدل والإحسان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خبر أن المخلوقين في الدنيا على منابر من لؤلؤ ومن أو من نور أو من نور يوم القيامة فاسم المقصد قد أوقعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يسير والله العدل وأمر عباده بالعدل والإحسان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يا لا برتامنا أن المقتدين في الدنيا على منابر من لؤلؤ ما سؤال شيء أعظم سنة دنيا تو على هرزا أي مسلمان جمع منبر member wani platform wani mataki inda aka ka taka kowa na shinkanka ko eh yan haya tebul kenan ko da kun san haya tebul an ka zo wani taro an ka ce ku a sama ina ganin duk wani abu ya tsira ne kun tsira ne in kuna da gurin nan dai ta kwana ko ba haka ba to manazira a lahira kuwa ka san ko wannan ita daraja ta ita ta hakika a lahira kai baka cikin ma batun wai yan zuwa su kama ga cinya ko ga gwiwa ko ga wuya duk baka ciki ba ma dogon wuya za a yi ma kana tsaye ba hmm, alama na biyar ku kujeri ma kuwa bai ba amma ku kujeri Allah zai sa a kawo muku kujerin min lu'ulu'in min lu'ulu'in ba ma na kasa ba koko na katako min lu'ulu'in na lu'ulu'in aw min nurin koko na haske kujera haske Allah ya su su wane ne almuqasiduna kila fahimta ashe akwai wasu da mutane aka ce muqasiduna a fahimta sosai to a hadisin kuma ya ce al-muqtasid cikin sunayen Allah kaddara hadisin ya inganta to gashi Allah ya kira kamar Allah ya kira annabi muqtasid kuma ya kira wasu muqtasiduna ashe ka san shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne ya san akwai bambancin al-muqtasid a lokacin da aka kira Allah da shi da al-muqtasid a lokacin da aka kira makhluki shi shi ma da ka sanya kawo faslul muqtasid to sunan muqtasid kad auqa wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ba'd awliya'i manzo sallallahu ya amfani da kalima a kan sashin masoyan Allah wanda Allah ka inda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya adiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu wadanda ka hukunci ka adalci su an musuluna alladina ya'diluna wa ka adalci fi hukmihim sun kai hukunci wa ahlihim su ma su adalci wa ma wallu ga duk abin da an ka shugabantar da su za su yi adalci Allah ka ba mu shugabanni to in ka samu kana shugaba adali ko da na gidanka na kullukum ra'in kullukum mas'ulun ra'iyat ko gidanka ka zama ku shi to ranar alkiyama Allah zai yi muku manabira min lubul wannan hadisi na ingantacce mai magana aka ce al-muqsima fi dunya ala manabira min lubul ingantaccen hadisi na kuma fassara suwa ne muku yace allazina ya'diluna fi hukmi wa ahli wa mawlu ingantaccen hadisi abinda muka sun dai mu ce akwai mutane al-muqsidu kamar da hadisin Walid ibn Muslim ya kira Allah muqsid mun gane wannan har yanzu kalimar mu kusa su bata kare ba malan jawo mana ita ga wani wuri inda inda manzo Allah ya kira wani mu kusa da hanyar su وفي خبر عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل الجنة ثلاثة عفيف مصدق متصدق عفيف متصدق وذو سلطان مقصر ورجل رحيم ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي ومسلم حدثناه أبو موسى قال حدثنا محمد بن أبي علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقرب عن عياض بن حمار المجاشعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول wannan tarin tun wayewa na na kalima al-muqsidu dai ana kiran wani wanda ba Allah kamar yadda ya fito cikin hadisin walidin muslim ya kira Allah al-muqsidu ina ce muku walidin muslim don ku gano darajar hadisin ni ban fara da Abu Zinadi an laraji ba ehin wa fi khabar Iyad ibn Himar ga hadisin ga hadisin Iyad ibn Himar babban sahabi na wannan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul jannati salata dan aljanna uku ne akwai wasu dan aljanna guda ko kuma sifa uku in kana yanzu kana zama ɗaya daga cikin aljanna afifun mutafaddiq mai kamewa daga haramun afif haramun kawai ka huta ko wani iri na na dukiyata na iyalan wani na na wasu abubuwa na ka kame daga haramun sannan mutasaddiqun mai yawan bada sadaka sifa ta ɗaya ku kai ka san haka nan na biyu wa zu sultanin muqsitun da ma'abuci sarauta sultanin nan sarauta zu ma'abuci zu ma'abuci sarauta amma muqsitun mai adalci shi ma dan aljanna na a wannan ma hadisi ya mana ishara hadisin sab'a sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu daga ciki al-imam al-adil kaga shi ma wanga suna hadisi na yufassiru ba'dahu ba'd sannan ne sannan wa rajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli li qurba wa muslim da mutumin da shi kaga afiqun mutasaddiqun dukiya gare shi sai mutasaddiqun shi ko wazu sultanin muqtasidul mulki gare to kai baka can baka san sallah ka kace ziron ka ko ba haka ba sannan kuma baka mulka ko gidan ku da ke ko ba ta mai da ko ba haka ka ko gida ne mai mulki to shi ne ya ka sun ya zama shi ko wa rajulun rahimun raqiqul qalbi mutum bai tausayi raqiqul qalbi mai sanyin zuciya ne kulli qurba wa muslim ta dan uwa na zumunta da wanda ma ba na zumunta ba inda musulmi na shi ko bai cutar da kowa haka kai da musulmi sai ba ce wani kana da maciyaci ba ka shi wai shikenan ka shiga waje ya boye da ka ce uban kowa ka mutuwa ya mutu ko ba haka ba su shi bai da komi kaga shi a mutunci ba kai tarbiya ba hmm. in kana da alkhairi ka ba da alkhairi an yi bayan manzon sallah sallah eh, ke ina da kaza in yace yi sadaka in kaza na kai kaza in kaza na kai kaza wanda bai da komi ba bai da komi bai da gaba da baya bai da gida bai da dashi ce ya kame shari'a daga mutane kai sharanta kowa almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an kawai ba dole wai shikin dun baka da shikenan kuma duk sai ka azabatar da kuwa ba duk ka kuwa kowa ya tasiri wannan ba halayen kirki bane kuma ba hali na wanda ba na aljanna ba a shiga ga duk wanda kana shiga aljanna in dai ka bi matakin a shawar annabi sallallahu alaihi wasallam in mai kudi kake kana shiga halittar kuɗin ka in mai mulki kake za ka shiga halittar mulkin ka in jiya jiya kake baka ba kowa ajiya baka da komi kana shiga aljanna ta halayenka kila fahimta ni muka so mu ce cikin hadisin ga wa zu sultanin mukusitun ko ba haka ba ku ji ba malam ya wani wani abu nan da yake wanda hadisi ingantacce na sai ya kawo mana sanadi amma kai to na malam inda ka kawo mana hadisin da yake al-mukasu suna na cikin ya ka kawo mana sanadi ne da mun ji ko sai bai tun waye sanadin amma nan shi ne tun waye sanadin hadisin gantacce na yace haddathana abu abu musa wannan hadisi abu musa ba mu labari abu musa muhammad bin musanna ibn abid al-anazi sika ne sabtu ne na cikin rijalus jama'a sai abu musa kuna jin haddathana muhammad ibn musanna a cikin bukhari kowa ka jin bukhari yana da muhammad ibn musanna shi na abu musa ishtahara bi kunyatihi wa ismihi duk wanda aka ce kowa san shi da malamai sun ce ma haddathana abu musa da su ce ma Muhammadu Muhammad ibn Musanna duk shi na guda ittahara ismihi hiwa kunyati an fahimta to shi amma in kuka ji ba ga malamin Bukhari na malamin Muslim na Muhammadu ibn Musanna ko a shi kun ga Imam Ibn Khuzaima ya karatu da shi aka ce Imam Ibn Khuzaima ya tarayya wajen Bukhari ga wasu malamai ne ma'ana ya yi karatu ga malaman Bukhari wasu wasu ɗaiɗaiku kamar da koyi almajirin Bukhari na kun san da wannan ko ba haka ba ya dan shi ma dan dan hiji abin da yake ga wajen Bukhari Mm-hmm. shi ya Muhammad bin Sanad yace qala haddathna Muhammad ibn Abi Ali sika qala haddathna Sa'id ibn Abi Aruba sikatun an katadata kun san katada ibn Da'ama ibn Katada Sadusi ila cikin dabaqatul rabi'a shi ma a cikin jirjan Bukhari ko an mutarrifin an mutarrif daga mutarrif shi ma mutarrif ibn Abdullah shi ma min dabaqatul thaniya sika shi ma sab'a sai mudarris ibn abdullahi ibn shakhir shina abdullahi ibn shakhir abu abdullahi basri wa hum min tabaqati thaniya wadanda dukkan sai kafira duk wadanda muhammad bin musanna wanda aka shima abu musa da muhammad bin ali abi'a bin ali adiyin da sa'id bin ali abuba da qatada da mudarris duka sun da karɓo gawa an ziyadun da siyari da imanin al-mujashi wannan ya faru da shi kun gane hadisin an kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu sai ya faɗi hadisi ya ce ahalu jannati salatatul afifun mutasaddiqun wa zu sultan muqsidun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi wa muslim kun da ko mun da yasa muku suna daga cikin sunayen mutane mai adalci kuma an kira Allah muku sadan daga cikin hadisin waje ko ba haka ba قال أبو بكر أبو بكر وإن كان المقصود wa'in kan eh, wa'in an kira ga mutune sultanu ko mukusudu ko an kira bayan Allah masu adalci al na alama ladira bin nuri ko an kira su an sa su muqsidun wa in kana al-muqsidu isman min asma'i rabbina azza wa jalla jalla wa ala ko da yake kalimar muqsidu suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki amma gashi an kira amma da kuma da karatu masha Allah kana Abubakar قال أبو بكر وإن كان المقسط اسما من أسامي ربنا جل وعلا وبارئنا الحليم عز وجل وسمى وبارئنا الحليم عز وجل وسمى إبراهيم عليه السلام سمى الله وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب وأعلمنا أن نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رؤوف رحيم فقال في وقفه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم daga cikin sura yanzu bari mu komo kuma in ma wancan mun dai dan mujadala da malan kan muku sido da al'adalu to ga inda babu jayya kuma su ma sun sani yace wa wa bari'una mahalicin mu alhalimu halimu aka ce me ko wannan suna daga cikin sunayen Allah kuma ya tabbata a cikin sunayen Allah halimu na ko azza wajalla ko to wa ibrahim alaihi salamu haliman Allah ya kira Ibrahim annabi Ibrahim kenan ya kira shi halim ina inda Allah ya ce inna ibrahima la halimun awwahun muni halimun inna ibrahima hakika annabin Allah Ibrahim la halimun mai dauriya na mai hankuri awwa mai komawa ga Allah na ko mai kiran ubangiji ne na a duk tsananin da ya shiga muni mai komawa ga Allah ne a duk da ya shiga kila fahimta to kalin mu da muka su musamu halim ibrahim halim wallahu halim ko ba haka ba kai ba ma nan badai annabin ma an kira shi alim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alamana Allah ya sanar da mu anna nabiyana Muhammadan al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raufur rahim gaba da ka hada mai ma gaba da hadda raufu an ka hada mai Allah mudaukin sarki ya sanar da mu annabi Muhammadu raufun na rahimun na fa qala fi wasfi Allah ya ce cikin sifar da annabi Muhammadu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sun can har kuma laqad جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي فينا وقاش يا كرا كيلي الرؤوف يا كرا كيلي يا كرا يا كرا محمد الرؤوف يا كرا محمد الحليم كوبا هكذا ثم صار الرؤوف الحليم سنة سنة الله نبو أقوى سنة أقوى سنة الشكور والله الشكور وسمى بعض عباده الشكور فقال وقليل من عبادي الشكور فسمى الله القليل من عباده الشكور والله الشكور الله شكورنا هاي بوا زي هكا كو تو وسمى بعض عباده الشكور شكور cikin باين يا سن يا masu shakur ya ce wa qalilun min ibadi shakur cikin bayi na ɗan kaɗan a ما ɗan kaɗan malam yace ma bi fa sallallahu alqalila min ibadihi shakur dan kadan yace maka yace ma shakur ko ba haka ba akwai wani suna wanda ba wannan ba shakuru ba wanda dai Allah ya kira kai ne da shi kuma wani abu a kira shi wallahu alali wa qala fi mawadi'a min kitabihi yadhkuru nafsahu azza wa jalla innahu aliyyun hakim وقد سمي بهذا الاسم وقد جلي بهذه بهذا الاسم كثير من الآدميين والله العلي الله أنا شميع علي وما هكذا وكان في مواضع في مواضع الكتاب مرارة يوا في التاهنسا أن الله يا فدا يذكر نفسه عز وجل أبتون كي ينا شيء كي إنه علي حكيم علي حكيم كما هكذا aliyul azim a cikin suratul a cikin ayatul ko ba haka al aliyul al azim na cikin shura ce maka inna huwa aliyul hakim ko to kamar mu zo ga hadisan da aka kira su aliyu aliyu ba ba ka hankali ma yace wa kasu niyya bi hadal ismi shi wanda suna aliyu an kira kathirun min al adami dan adam da yawa yau ba ba ma qur'ani ko hadisi ba kai ma ka sai qur'ani yau ku aliyu ko ba ba to yau sai ka ce da yau kwace ma wani aliyu ya yi ya yi kafirci ko tunda aliyu sunan Allah na to ko dai a bar Allah aliyu tunda aliyun gidan mu aliyu na ko ko aliyun gidan mu a bacce mai aliyu tunda sunan Allah na ko ba to shace su da suka yi ba ce ma Allah sami'un saboda kaza ba ce ma Allah basirun saboda kaza duk wanda da shi ba ce ma Allah yadda saboda kaza ba ce istawa Allah arshi saboda amma Allah makani ko ba haka ba in dai wannan da wata siffa shi an dalilin goge ma Allah to duk wannan da aliyu kasar ga goge da aliyu a ban ma Allah ɗaya aliyu ko ku kuma kiran kan Allah aliyu to ya rasu su yi a ba kiran Allah aliyu mutum ma da ya ce ayi ba ta guguwa cikin Qur'ani ko ba ka har ba ka hana mu karanta ta cikin masallaci ko ba haka ba ko ba ka ɗaukar abin goge tawada ka goge duk littafin Allah ka goge wurin Ali duk ka goge kashe da eh, yau ka san a abu kira kada bai yiwa a ce dole ka bashi haka to hana mutane su kira ɗayan su Ali shi ba yana jin bai yiwa eh a ce shi sai ka ce a to Ali muka ni da Allah ai daban Ali da muka ni da kanin Muhammadu ai daban to ce to shi ai muka ni kuma ko haka ba ai ce mu Allah yana da yadda ba mun ce irin naka muka ni ba ko ba haka ba Allah yana ce Allah yana da wuri alul arshi tawa ba sai shi Allah yana kamar kujera irin wanda nake ba kila fahimci wannan to malam kaɗan musamman ina muka ɗan tsaya kaɗan yace ba mu taɓa jin wani mallami ba لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا انكر على احد الادميين تسميه ابنه عليا ولا كره احد منهم هذا الاسم للادميين ce kai lamlas ma ba mu taɓa jan aliman wani mallami ba wari'an mai tsantsaini zahidan mai gudun duniya fadilan magici Fakiha, masani addini mu taɓa kai bari ba ka kakka jira wannan kai wala jahila ko tintirin jahili ba mu taɓa jan wanda ankara ala hadin adamiyina wanda ya ki yace ya inkari ga mutane ga yan adam yace mustafa yace ibni ali wanda ya sama tani ali yace a ah, ayyuka sabai sunan Allah na ba mu taɓa jan jahilin ce haka ba amma ya san ali kuma suna Allah na wala kariha ahadun minhum hadha al-ism al-adami babu wani ko jahili ko mallami wanda ya musu yace ba a samu dan adam aliyu ko ba haka ba wannan kila ma duk kace hujjar hankali mallan jawo jami'ar hadisi ko ba fassara shi ba قد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه به حين وجه إليه حين وجه إليه فقال ادع لي عليا نعم يا رجل شيء حجة yace kada da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu radiyallahu anhu bismi ali ibn abi talib ya kira manzo sallallahu ya kira ali ibn abi talib sunan ka ku san manzo Allah bai ka bai kalmar kayanci ba kahirci ba ko suna ɗaya da yadda ya san ya mi cikin aqida annabi na canza shi ya amina ni ba mata yace ba ko ba haka ba kina cewa a wanga suna kai tafiya dan Allah ya ce manzo Allah ya ce wala tazaku anfusakum ko ba haka ba ya canza barra sunan barra ya mai shi ta juwayya ya canza kaza mai shi kaza ya canza kaza shi ko ba haka ba to bare a ce aliyu sunan Allah na ko ba a san kuma kuma ya bashi karare ka cewa udu wali aliyu ku kira ni aliyu ka san ku ba Allah ya kamishi ba ko ba haka ba eh eh akaramka Allah kaga kuma tsayya masu irin waɗanda ne tana yanda yi kuna ko ba haka ba yanda yi suna da alaka da shi'a ko ba haka ba sai imamin kwari aka ce mai suna Allah gare ko ba haka ba eh a canza zuwa kasan su ma shi'a suna tawili sosai kwarai da gaske ko su suma imamu su aliyu ko ba haka ba saboda ka sai kakara kaka ko da su cire aliyu ga sunan da imamin su ko kuma wanda suka cana suna da kamata in ce yawwa ko kuma su cire ma Allah aliyu ina da ya kamata mu tsaya don gaba ta gaba da shiga kabiru da shiga ko ba haka ba da su sura yanzu in fisu guda guda yanzu kabiru za a sa alama wallahu Kabiru guda kuna alaman to nan za mu tashi karkashin gaba ta 48 shafi na da 64 abinda muka faɗa daidai Allah shi yafe muna Allah shi bamu ladan su abinda muka kuskure Allah shi yafe muna Allah shi bamu aqida ingantacce aqida salafin umma aqida sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam aqida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tashi mu cikin jeran gis sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basu da wala ko kai tabbata ku da idan babu da shi kenan karatu da bai bukata wata tambaya insha Allah abun is clear Allah ya sa mu gani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik